Assalamu alaikum masu sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin na mu tattauna. Kamar yadda aka saba, ga sharar fage daga gogon El Hikaya kan yadda ta kaya a Najeriya a mako mai shuɗewa. bayan mika jerin sunayen waɗanda aka tantance don zama minista da shugaban majalisar da ta bukola sarake ga shugaba buhari an fara yi ministocin bita kan tsarin sabuwar gwamnatin hadi sirika na ɗaya daga cikinsu manohin jam'iyya ita kanta wadda akan take aka zaɓe mu amina muhammad ɗaya ce daga cikinsu akan shi aka zo aka yi zaɓen canji ne ake so wanda zai taimaki kowane ɗan najeriya sawaye da hannayen roba da shirin manara na izala ya taimaka masu bukata ɗari uku da sittin sun iso daga Indiya. abdullahi digi shine jagoran shirin ƙungiya ta tausaya musu saka musu wannan abubuwa wallahi na yi farin ciki da wannan kuma project din ya ci nasara ita ko hukumar hada-hadar kasuwanci ta teku za ta kafa tashoshin sauke kaya na kan tudu a filato funtuwa kano da borno gwamna lalon na filato na farin ciki na fi son mutane su je jos yanzu ana zaman lafiya muna roƙon mutane zo a fara kasuwanci shi ko gwamna muhammad abubakar na bauchi ya shiga yarjejeniya da kamfanin gazprom na rasha don ci gaba da binciko albarkatun fetur da iskar gas a jihar nasura da malika murar amurka daga abuja najeriya the voice of America. Haka, to yanzu za mu kaɗa zaurenmu na tattaunawa. Wasu ƙwararru sun ziyarci ofis ɗinmu da ke nan birnin Washington. Don haka, yau a maimakon zaman da zauren ke yi a Bauchi, zai gabatar da zaman da ya yi a nan birnin Washington da ƙwararrun kan alƙiblar da Najeriya ta sa gaba. zauren zai koma abocin Yakubu wurin Abdulwahab Muhammad bayan gabatar da zaman na Washington. Malaman da aka yi zaman da su su ne Farfesa Usman Bugaji, masani a fannin kimiyyar siyasa da zamantakewa a Najeriya, da Dr. Usman Ɗanlami Muhammad na cibiyar nazarin harkokin majalisun dokoki a Afirka da ke Abuja, Najeriya. da kuma Mr. Shamaki Peter gat na ƙungiyar tabbatar da zaman lafiya da kwanciyar hankali a Najeriya NSRP a takaice da ke jas Najeriya. amma an ce waka a bakin mai ita tafi daɗi bari mu fara da farfesa sunana usman bugaje sunana usman muhammad sunana shamaki gad to uh, kamar yadda kuka sani najeriya ta shiga wata muhimmiyar marra da hakanan za mu so farfesa ya fara mana da fashin bakin alkiblar da yake ganin an fuskanta a najeriya a siyasance to har yanzu ana ƙoƙarin ƙura ta natsa a ƙara gane ina aka sa gaba amma duk da haka da kwai abubuwa kamar guda uku wanda tun lokacin da ake yakin neman zaɓe sun fito ƙarara kuma har yanzu su ne shugaban ƙasa ya sa gaba na farko harkar tsaro na biyu harkar yadda za a hana rashawa da cin hanci na uku ya za a samu tattalin arzikin da zai samu ma matasa aikin yi tattalin arzikin kasar yadda zai isar da sauƙi wajen al'umma da ta tana shan wuya to waɗannan abubuwa har yanzu ka iya su ne amma ya za a yi su dalla-dalla da waɗanne irin matakai za a ɗauka to wannan har yanzu muna jiran kila sai in an gama kammala majalisa ta ministoci da ministoci za su fara yin magana a akan kowane yana magana a kan menene gwamnati ke son ta yi a ma'aikatarsa to a nan ne za mu iya ƙara gane waɗanne irin matakai wato kamar tafsirin abin da ake son a yi mm. zai fi fita idan aka ce ga ministoci kuma babban al'amari shine kasafin kuɗi mm. domin shi kasafin kuɗi ba wai kawai abu bane ba na lissafi a ba wannan a ba wannan a'a mm. yana nuna ina gwamnati hankalinta ya karkata domin arzikin kasar ina ya tafi ko da gwamnati tana wata magana daban idan ka duba arzikin ƙasa ko kuma wannan rabon arziki da ake yi aka ga ba a kai shi inda gwamnati ke magana ba to kaga ba magana kenan amma inda da kwai magana kuma an yadda to mm. ya kamata wajen kasafin kuɗi ka ƙara ganin abin da ake magana da baki to hmm. ya tabbata a aikace. To tun da ike farfesa ya fara koko ya shiga batun da ishafi kuɗi za mu so a Dr. Usman ya duba mana da ike an fara ɗaukan matakai da suka shafi mallakar kuɗi a bankuna kamar cewa da ake ɗan najeriya ba zai iya mu'amala da dala ba sai ya bu wasu ƙa'idoji shin yaya yake ganin wannan mataki ko ko matakan za su shafi tattalin arzikin najeriya to madala yanzu dai yana ma shafa ba wai yaya zai shafa ba mm. saboda duk wanda yake najeriya ya tashi ya kwana tun da aka rantsar da gwamnatin nan da kuma matakai da suka ɗauka na tattalin arzikin ƙasa da kuma wannan asusu tilo guda na gwamnati da tattara bayanai da sata da aka yi lallai mutane suna cikin ha'ula'i saboda ha'ula'in da na ce shine wato akasari ma'aikata ba su samu albashinsu ba har yanzu ba kuma sa samu a kan kari sannan kuma in ka san za ka bar ƙasan nan kai ka san cewa abubuwa sun canja ainu na uku kuma bankuna sun shiga taitayinsu saboda babu wani mai kai dala a wurin wato kan dai wa'innan abubuwa za su kawo alfanu amma wasu masana da kuma mu masu hangen al'amari muna cewa wajibi ne a samu cewa akwai wasu kuɗaɗe na tafiyar da ayyukan gwamnati wanda ba su shafi irin wannan takurawa ba misali kamar tallafi na gwamnati wanda take baiwa ma'aikatu kamar ma'aikatan ilimi da kuma university da sauransu akwai ayyuka da suka tsaya cik ana jiran a saki wannan kuɗi domin a ci gaba tallafi ne na wa'annan kuɗaɗe sannan kuma da kuɗaɗe na juyawa na yau da kullun na siyan magunguna a wurare da dama na kiwon lafiya wanda wannan ma babu shakka ya taɓa mutane da yawa uh, ya dace a ce idan an ɗauko policies mm. ko kuma ayyukan gwamnati haka mm. mm. ya dace a duba shin wa'inni irin ayyuka ya dace a ce wa'innan ayyukan dama an riga an san da su kuma suna tafe kada su tsaya domin a sha wahalan da ake ciki kuma zan kara da bugu da kari da abin da profeso ya faɗa mm. cewa bayan bayani da ya yi mm. akwai kuma alkawari wanda gwamnatin apc ta yi wa mutane mm. ya dace a ce wannan alkawari da ta yi lokacin kamfen mm. ta duba su ta fara aiwatar da su sannan akwai manifesto ɗinta ko manufa nata wanda ta bayyana a mm. yanan gizo da ko'ina wanda muka karanta ya dace a ce da alkawari da ta yi da manifesto dinta da wa'innan maganganu da professor ya yi ya dace a ce ta dunkula su ta fara aiki idan aka samu wa'innan ministoci mm, suka fara aiki mm. insha Allah. To kafin mu koma kan batun da ishafi kuɗi da ake bukata wajen gudanar da manufofin gwamnati bari mu dan karkata kaɗan wajen tambayar shi ah, malam Shamaki Fita ya duba mana ah, irin cewa matasa ke yi cewa ba a tafiya da su a wannan gwamnatin shin idan aka dubi kokarin da gwamnatin take yi wajen ganin abubuwa sun kafu sosai batun matasa su ce ba a tafiya da su kana ganin ya taso eh to a gaskiya kam sanin kowa ne cewa wannan gwamnati ba su fara tafiya da matasa ba duk gwamnati za su yi tafiya da matasa ya kamata daga yanzu an fara tafiyan dan matasa ne suka fito suka taimaka muka samu wannan gwamnatin apc yanzu oh. a state da yawa kuma da federal level don haka ya kamata a ce don damuwar mu ma da ya ba mu tsoro shine a ministerial appointment da aka yi kwanan nan ko kuma selection da aka yi mm. ba mutum da damu iya rikewa mu ce ga namu nan mm. da yake representing interest in matasa ko youth na ji mutum da wanda mu ice ya zo kusa da mm. matashin shine mm. takwas ne ko bakwai haka mm. to ka gan ba inda daya a ce gwamnati ya ce na so yi abu ya taimaka matasa matasa ba su kan tebu to kafin mu je wajen ba baka ganin da ike gwamnatin ta ce kokari take ta tabbatar da ganin abubuwa sun kafu Najeriya ta zauna da gindinta baka ganin watakila shi isa ba a zo ga batun gayyatar matasa ba cikin gwamnatin ina ai ya kamata fa tafiyan da matasa tun yanzu don na tabbatar ma cewa akwai matasan da su iya taimaka sosai don gwamnatin nan ya tafi da kyau to malamin shamaki kafin mu dawo gare ka bari mu koma wajen profesa profesa kwanan nan koko cikin kwanakin nan da aka bullo da wani tsari na tabbatar da cewa ɗan najeriya ya yi rajista ya mallaki abin da ake kira ban verification lamba wato wata lamba ce wacce duk kuɗin da ka sa a najeriya ko ko za ka fitar a najeriya wannan lambar za ta tabbatar kai ko kai waye za a tabbatar kai ne da kuma shi wanda za ka tura mai kuɗi to an ce an kammala wannan ko ko za a kammala wannan aiki na baiwa 'yan najeriya lamba me isa ba za a sa wannan tsarin ya ci gaba ba duk lokacin da zaka buɗe asusun banki ka je a baka wannan lambar in kana nan kasar misali ka je ka ofishin jakadancin najeriya saboda in aka ce an daina an daina buɗe asusun banki kenan ya kake ganin wannan tsarin to da kwai tsare-tsare da dama da ake magana wannan ɗaya daga cikin su ne wanda ni a fahimta ta ita ta gwamnatin bata tsaya ta yi nazari mai zurfi ba ta fahimci tasirin da irin waɗannan matakai za su ɗauka kamar abu ne suke yi haka a gurguje ko kuma in ce a cikin duhu ya kamata a jawo hankalin gwamnati gwamnati ba ta tafiya kan wannan tsari domin za a iya samun kurakurai da za su iya haifar da abubuwa marasa kyau kamar yanzu lokacin da shi dr suma yake magana ya yi magana asibitoci saboda wasu matakai da aka ɗauka ba su da kuɗin za su saya kaga wannan zai kai ga mutuwan mutane a asibitin gambasawa ba a zaria kwanan nan kuma shi ma ya sani kuma dukkan kukila kun ji labari mm. an kawo yara guda biyu saboda rashin abinci 'yan ƙanana mm. ah, yara mm. ɗaya nan ya rasu ɗayan ma jama'a ne suka kawo ɗauki ita kanta gwamnatin bata iya wani abu ba abun nufi ya kamata gwamnati ta riƙa nazari mai zurfi kuma ta riƙa sauraron waɗanda yake wato ma'abota ilimin abun ne domin kuma nan wurin kwanan baya ba a daɗe ba 'yan kwanaki lokacin da sarkin kano sanusi ya yi magana cewa ya kamata a duba abubuwa biyu da ita kanta karfin naira in ta kama a rage ta mm. da kuma maganar da maganar mai eh. wannan tallafi na karya mm. da ake biya mutane mm. ake kwashe kuɗin ƙasa to sai na ji kuma kun tafi kan titi kuna jin ra'ayoyin mutane ba laifi a ji ra'ayin mutane amma shi al'amari na mm. ilimi mm. wato da kwai abin da ake ce ma zikiri wato aya tana cewa fasalu ahli zikiri in mm. kuntum la ta'lamun wato idan baka san abu ba ya kamata ka binciki wanda shi kuma wanda ya magana nan in ma dai ba limami bane ba ratibi na'ibi ne ko kuma yana cikin sahun gaba a kan sanin tattalin arziki na najeriya mm. to iri irin waɗannan mutanen ban ce su mutane za su iya kuskure amma dai wanda ya san abu da shi mm. ake yi wanda bai sani ba ba laifi ya faɗi ra'ayinsa amma ya kamata shi ma ya mm. saurara ya ji kaga wahalar da ƙasar take ciki yanzu shi ina jin dr usman ya takaita kuma inda kwai wani abu da ya kamata gwamnati kuma na san shi shugaban ƙasa muhammadu buhari mai sauraron rediyo ne hmm. ina fata Allah zai sa ya saurari wannan hmm. Profesa kafin mu je ga to kafin mu je can nisa to bari da abin da ya shafi kasar nan matsalar da kasar nan ke ciki talaka da ike sauraron ka yanzu zai ce watakila ka fahimci abin da shi sarki sanusi ke nufi hmm. game da cewa wannan batun tallafin yaudarar 'yan najeriya ake kamar na fashin bakin abin da isa ya ce haka to ai ai magana da ya yi mm. magana ce wadda ba ya fara ta ba haka ya yi shekara nawa yanzu yana maganan nan mm. mu kanmu a cikin ƙungiyoyinmu a kaduna mm. da abin ya ɗan ɗaure mana kai mun kira babban taro muka kirawo masana a kan tattalin arziki muka ɗauko su daga kudu daga arewa daga tsakiya daga ko'ina aka tattauna muka zauna muka fahimci al'amuran muka fahimci wannan tallafi da ake cewa wasu 'yan bokon 'yan najeriya ne suka haɗa baki da 'yan tafiyar da harkar man najeriya mm. suke sace kuɗin jama'a saboda haka duk wannan kururuwar da ake eh. in an cire ja talaka zai sha eh. ƙarya ne Hmm. idan aka tsaya aka bincika abin sosai don mu eh. mun zauna mun saurari masana wato ana yaudarar ne. yaudara ake hmm. yi wuri hmm. ne wanda aka a gashi nan lokacin da in ka duba abin da ake din da aka zo zaɓe na dubu biyu da sha ɗaya ai tallafin sai da ya kai kusan ninki uku a abin da da ake yi me yasa saboda hanya ce ta fitar da kuɗin zaɓe wato profesa kana nufin yan boko ke amfani da sunan talaka suna satar kuɗin man Najeriya kuma ake ma tunzura talakan bai gane ba mm, don kai ya yarda a yi in aka daina wannan batun rangwamen watakila talaka zai fi amfana yau talaka zai fi amfana mm. waɗancan mutanen su za su rasa mm, wato sarki yayi gaskiya kenan yawwa ni dai iya fahimta ta kuma na san masana ba shi kaɗai ba da dama sun yi magana akan waɗannan abubuwa saboda haka hakika ya kamata a riƙa duba abinda ma'abotan ilimin abu suke magana. Mm. Lallai sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin ci gaban wannan tattaunawar. Ah, da wannan muka zo babin sauraron jawaban dattawan arewacin Najeriya ka hanya mafi dacewa ta ceto arewar daga matsalar tsaro da zama rabatsa. yau dattawan da za su yi ma 'yan arewacin najeriya jawabai su ne sheikh tijjani bala kala rawi da ke kanan dabo da rabaran audu bakwai da ke matazu jihar katsina wanda zai gabatar da kashi na biyu na jawabinsa ga shek alarawi bismillahi rahman rahim wa sallallahu ala nabi karim da farko dai mana yau allah tabaraka wa ta'ala godiya da ya bar mana kasar mu a dunkule wannan wata ni'ima ce da allah yi wa najeriya na biyu ya kamata mutane da suke wa jiran buhari kyakkyawan zato to fa su ɗauka jiran buhari mutum ne kasar ba irin ta zamanin janar buhari ba ne na da shi kansa janar buhari ba janar buhari ba ne irin na da arzikin kasar ba irin na da ba ne al'ummar kasar ba irin na da ba ne da'a ta mutanen kasar da biyayya da ganin girman shugabanni ba irin na da ba ne saboda haka wajibi mu bi shi da addu'a mu haɗu musu addu'a gaba ɗaya Allah ya haɗa mana kansu waje guda abu na uku wanda nake so nuna mutane tattalin arziki yana hannun Allah mu roƙi Allah kada mu dogara da janar Buhari mu roƙi Allah mu tuba mai gifari laifukan da muka yi Allah ka yafe mana wannan shi zai sa mu zama masu arziki mai albarka sannan shugabanni waɗanda aka rantsar gwamnoni ciyamomi shugaban ƙasa da makamantansu duka mu yi amfani da abin da annabi ya gaya mana don mu zauna lafiya shi mulki yana da suna guda uku na ɗaya zargi na biyu da na sani na uku a azaba ranar alkiyama sai wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya tsere da shi abu na hudu annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce duk mutumin da aka bashi amana ta mutane guda goma ko sama da haka sai ya zo ranar alkiyama a ɗaure ko adalcinsa ya kwance shi ko zaluncinsa ya kai shi wuta sannan ya sake cewa Allah wanda duk aka ba shi amanar al'umma ta ya tausasa masu to Allah ka tausasa mar idan ya kuntata musu Allah ka kuntata masa to sannan sai abu na ƙarshe maganar makiyaya da manoma tsakanin manomi da makiyayi an yi zamanin annabi dauda alaihi salam annabi dauda yi hukunci akan noma da kiwo annabi suleimani ya warware hukuncin ya yi gyara an daɗe ana rigima tsakanin mai noma da abin nan ba akwai dogon zancen yana nan gaba. Shi ma rabaran Audu bakwai ya ci gaba ne da kiran ahimmantu ga wanzar da kwanciyar hankali cikin al'umma. Salamu alaikum ‘yan uwa na ‘yan Najeriya. Ni mai suna rabaran Audu bakwai daga Ekwa Church Batazo a jihar Katsina. Ina gaishe ku musamman da fatan alheri kowa ya haƙuri da abin da Allah ya bashi. Hukuma ta ɗauki matakin da ya dace akan mara gaskiya mara gaskiya kuma ya ka mai gaskiya kuma ya kawo ma hukuma hukuma kuma ta bi ka'ida ta bi kadi ta yi abin da ya kamata domin littafi mai tsarki ya ce ku ba kowa haƙinsa gandu ga wanda gandu ya waje ba saboda haka mara gaskiya a bashi rashin gaskiya shi mai gaskiya kuma a tabbatar mashi da gaskiya shi ba damuwa zaɓen ku akai ba daɗi ka ji can kwaram can kwaram haka tsakanin manoma da makiyaya tsakanin barayi yan fashi da masu dabbobi to duka dai najeriya ce wannan shugaban ƙasa ana shaida shi kowa yana shaida shi mata suna shaida shi maza suna shaida shi idan haka ya kamata to mu ma malamai ko ƙananan malamai mu ma muna shaida shi mu ne mashi addu'a don allah ya bishe shi don allah ya zauna da ƙasar lafiya ban ga dalili ba marashi kuma zai ce da siyasa ya kwata wurin wani dan me ba za a roƙa ga Allah ba da yake Allah ya ce ba zai tauye mana ba kuma zai ba kowa a yalwace wanda ya kamata su yi magana hukuma ya kamata tana magana kuma ta tsauta da zafi akan mara gaskiya wani lokaci abin da ke faruwa sai tsaya ma gaskiya hukuma fa hukuma ce daga allah da ya mu sai hukuma kuma allah da ya mu kuma shi ya sa hukuma kuma ya yarda hukuma kuma ta amin ta hukuncin da ya kamata shugaban kasa muna maka addu'a muna maka fatan alheri muna son mulkinka ya ci gaba amma yadda ake yabanka mai adalci to ka ci gaba da adalci kuma gwamnoni ya kamata ku bi sahu ku yi abin da ya kamata da nan muke fatan alheri muke kira da 'yan uwana 'yan najeriya da iyaye a kwafi 'ya'ya 'ya'ya su yi abin da ya waje ba ‘ya'ya mu zama da biyayya ga iyayenmu iyaye ku yi abin da ya kamata a kan zancen haihuwa malamai ku faɗi gaskiya cikin wa'azinku yadda Allah ya nuna muku rabaran audu bakwai daga Ekuwa church matazo a jihar katsina na gode da jawabai daga dattawan arewacin najeriya muka kammala shirin mu tattauna na wannan jikon sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin kwanciyar hankali da lumana.